إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومعلمنا وأسوتنا وقدوتنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون في الأسبوع الماضي حدث حادث رهيب وأمر عجيب وإن كان ليس بغريب وهو انقلاب عسكري لرئيس انتخب انتخابا شرعيا نزيها شهد به العالم كله فالمسلم العاقل اللبيب هو الذي يعتبر بحوادث الايام في نفسه او في بني جنسه او في غيره ثم يتخذ منها العبر ايها الاساتذه ينبغي ان نقف وقفه تامل لننظر عما حدث لإخواننا المسلمين في مصر لقد مكث هؤلاء المصريون قرابة ستين عاما في دكتاتورية وتحت زعامة حكام مستبدين ثم حدثت ثورة شعبية كانت سبب نهاية حسني مبارك الذي لبث ثلاثين عاما يملك المصريين بقوة السلاح لا بسبب النجاح ثم بعد ذلك أجريت انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وبإجراءات شفافة منصفة حيث نجح حزبان إسلاميان وهما حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي مما سبب وصول الدكتور محمد مرسي إلى عرش ملك مصر وهذا الرئيس كان رجلا صواما قواما عادلا منصفا وصادقا أمينا شهد له من عرفه هكذا نحسبه ولا نزكيه على الله أيها الأفاضل منذ وصول الدكتور مرسي إلى عرش الملك شعر أعداء الإسلام بخوف في قلوبهم وبينوا هذا الخوف بألسنتهم فصاروا يمكرون بهذه الحكومة ويستخدمون أبناء مصر الأغبياء اللادينيين العلمانيين الذين كانوا عملاء لهم منذ زمن بعيد كمحمد البرادعي الرجل الذي أعطى العالم بيانا أسودا حول العراق مما أنتج حربه وزوال ملك صدام حسين ولا زال العراق في بلاء ووباء وكارثة أيها الأساتذة إن إن بلاءنا في بني جنسنا والذين يتكلمون بألسنتنا ولولا إخواننا لما انتصر أعداؤنا فإسرائيل وأمريكا استخدمت البرادع والجيش المصري ليعجلوا الحكومة التي يرأسها الإسلاميون وقد بلغوا مناهم ومقصودهم أيها الأفاضل استنبطوا معي هذه الدروس الآتية وراء تلك الحادثة المصرية الدرس الأول مدى عداوة الكفار للإسلام والمسلمين وهي حقيقة قرآنية وحقيقة تاريخية وحقيقة واقعية يقول الله عز من قائل سبحانه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كدائي الأكلة إلى قطعتها وإلا فكيف يعزل رئيس انتخب بطريقة شرعية إنها لعداوة غضاء وإنها لشماتة شنعاء وإنها لبغضاء الدرس الثاني إن الديمقراطية التي يزعمها هؤلاء ليست إلا زورا وليست إلا كذبا وليست إلا افتراء وإلا فكيف يؤذن رئيس انتخبه الشعب وفاز باغلبيه ساحقه شهد بذلك العالم كله فالديمقراطيه اذا ليست هي اختيار الشعب الرئيس الذي يحب ان يرأسه بل هو الكفر واللادينيه وغصب اموال الشعب واتباع اهواء الغرب هذه هي الديمقراطيه ايها الافاضل الدرس الثالث ان هذا الحادث يظهر غايه التيه التي وصل إليها المسلمون في العالم أصيب إخوانهم وهم يفرحون وينصرون أعداءهم على إخوانهم ويؤيدون سياسة الكفار على سياسة المسلمين الأبرار لذا نأسف غاية الأسف لموقع المملكة العربية السعودية وشقيقتها الإمارات العربية المتحدة من مؤازرة الجيش المصري الذي أخذ الملك بقوة السلاح وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحتام المحند وأود أيها الإخوة أن أصحح خطأ شاء وانتشر بين الناس من أن جماعة الإخوان المسلمين من الشيعة والحق ليسوا من الشيعة ولا علاقة لهم بالشيعة وإنما الذي وقع في نيجيريا أن حركة الدقدقي الشيعية انتسبت إليهم أولا قبل أن يبدوا مكرهم الدقيق وهو الدعوة إلى التشوي القانع القائم على سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فسموا أنفسهم بالإخوان المسلمين في نيجيريا ثم ظهرت مؤامرتهم والله حسيبهم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم فاذكروا ربكم وادعوه يستجب لكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون الرابع من هذه الدروس هو أن العالم يحكمه الكفر بقانون القوة لا بقوة القانون هو الذي يأمر الدول فتأتمر وينهاها فتنتهي كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناهاه يقول الشيخ ناصر بن سليمان العمر حفظه الله تعالى على شعب مصر خاصة والشعوب الإسلامية والعربية بعامة أن يدركوا أن ما يجري الآن في مصر هو في أصله صراع بين المشروع الإسلامي والمشروع التغريبي المعادي للإسلام وإن شابه بعض الحق وعليهم أن يحذروا من تضليل وسائل الإعلام التي تقلب الحقائق وتلبس الحق بالباطل وتبتغي الكذب وتدور الوقائع دون خوف ولا حياء تذكروا أيها الأفاضل أن مثل هذا حدث في تركيا والسودان والجزائر والصومال وها هو تكرر في مصر والجار يسمع ما قد حل بالجار ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا حفظ الله المسلمين ودولهم من كل سوء ورفع شأن الإسلام والمسلمين ويقتل شأن الكفار والكافرين والنفاق والمنافقين يوم ما سجرجا waɗanne darussa ya kamata mu koya a game da abin da ya faru a ƙasar masa satin da ya gabata ranar Laraba satin da ya gabata ne a ranar Laraba abu mai ban tsoro ya afku a ƙasar masa ƙasa mai tarihi tun kafin zuwan musulunci sannan kuma bayan musulunci ya zo ta riƙe tarihi musulunci ya buɗe ƙasar Mata, ya karɓi mulki daga hannun Gibbawa masu bin aƙidar Fir'auna a zamanin sayyiduna Umar bin Khattab radiyallahu anhu wanda ya bude Masar ta dawo hannun musulmai shine sayyiduna Amr bin al-As radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai ingantacce ingantattu ya bayani akan falalan Misra Alƙur'ani ya ambaci Misra da sunanta tana ɗaya daga cikin garuruwan da Allah ya ambata da sunansa da sunayensu udkhulu misra insha Allahu amini al'amari mai ban mamaki amma kuma ba ko bai shine juyin mulki da sojoji suka yi daga ga shugaban da aka zaɓe shi zaɓe na adalci duniya ce shaida akan cewa an zaɓi Dr. Mursi zaɓe na adalci musulmi mai hankali mai kwakwalwa idan abu ya faru baya barin sa kawai haka nan ya wuce ya waje ba a gare shi ya tsaya ya kalla ya ga darussan da zai iya fitarwa a ciki domin ya ga shin wannan abin ya shafe shi in bai shafe shi ba zai iya yiwa ya shafe shi shi ma nan gaba idan wannan abin ya afku zai duba ya ga a kansa abin ya afku ko ko ya afku ga danginsa ne musulmai ko ko ya afku ga wasu sama duk akwai darussan da mutum zai iya fitarwa sannan ko mutum ya ɗau izina a game da wannan abin da ya faru ya wajaba mu tsaya mu kula da abin da ya faru a masar Misirawa sun shekaru 60 a ƙarƙashin mulki na kama karya a ƙarƙashin shugabanni masu zalunci sannan suka yi zanga-zanga wanda ya kawo ƙarshen mulkin mubarak husni mubarak wanda ya shekara talatin yana mulki da sojoji da ƙarfin bindiga ba wai ta hanyar cin zaɓe na gaskiya ba bayan haka aka zo aka yi zaɓe aka yi zaben yan majalisu aka yi zaben shugaban ƙasa kuma zaɓen da duniya ta yi masa shaida cewa zaɓe ne na adalci ba magumagu ba magudi kuma sannan ƙarara aka fito aka fitar da sakamakon zaɓen aka samu jam'iyyu guda biyu dukkaninsu na musulunci masu danganta kansu zuwa ga musulunci suka ci nasara akwai hizbul hurriyyat wal adala jam'iyyar yan uwa musulmai sannan kuma akwai jam'iyyar da ake ce mata hizbun nur jam'iyyar 'yan salafiyya wannan ya kawo dalilin hawan dr muhammad mursi mulkin ƙasar misira dr muhammad mursi wanda suka san shi malamai sun masa shaida cewa mutum ne mai yawan azumi mai yawan kiyamun laili adilin shugaba ne kuma mutum ne mai gaskiya mai rubon amana haka ake zatansa ba ana tsarkake shi a wajen Allah ba yan uwa masu daraja tun lokacin da mursi mai kishin addinin musulunci ya hau kan mulkin misira abokanan gaban musulunci suka ji tsoro a cikin zuciyarsu suka kasa haɗiya haka suka fito fili isra'ila ta jawabai masu ban tsoro amerika ita ma ta jawabai masu ban tsoro cewa suna jin tsoron abin da zai faru a mata domin yanzu musulmai su suke shugabanci ɗaya daga cikin malamai a shek muhammad hassan ya ce misira ta shiga wani tarihi mai ban tsoro yau ga masu gemu masu ɗangalallen wando a majalisa ga mai gemu ya zama shugaban ƙasa to abu ne mai ban tsoro sai an yi takatsantsa ilai kuwa tun daga wannan lokacin abokanan gabar musulunci da amerika da isra'ila da kawayensu suke ta shirya makirci daga waje suka ci gaba da amfani da 'yan ƙasar masar wawaye waɗanda ba ruwansu da addini kamar muhammadu barazili wanda ake ce masa albarada mutane sun kusan sa da albarada sun fi sa da albarada shine wanda ya bada jawabai ya bada rahoton da aka shiga kasar iraki aka rusa ta aka kakkashe mutane har yau iraki bata fita daga cikin wannan bala'in ba shi ne ake amfani da shi amerika ce amfani da shi da isra'ila domin kawar da mulkin dr muhammad mursi yan uwa tintini tin tale tale bala'in al'ummar musulmai a cikin gida yake da 'yan gida ake haɗa baki a cikin mutuncin musulunci ka karanta tarihin munafunci tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yadda aka yi abokanan gaban musulunci suka ci nasara sai sun yi amfani da wawayen musulmai ba da dan ƴan uwanmu ba da abokanan gaban mu ba sa cin nasara Isra'ila da Amerika sun yi amfani da Muhammadu al-Baradi al-Baradai da sojojin Masar domin su tauda gwamnatin da masu musulunci masu kishin addini suke shugabanta kuma suka kai zuwa ga burinsu yan uwa masu daraja ku tsaya mu lura da darussan nan guda hudu waɗanda za mu iya fahimtar su daga abin da ya faru abu na farko wannan na nuna mana yadda abu yadda abokanan gabar mu suka kai matuka akan gaba da wannan abu ne da alkur'ani ya tabbatar da shi tarihi ya tabbatar da haka sannan abin da ke faruwa a yau ake gani da ido ake ji da kunne ya tabbatar da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wallahi za ka samu waɗanda suka fi tsananta adawa ga waɗanda suka yi imani su ne Yahuda da mushrikai sannan ya faɗi ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani waɗannan ayoyi ne madaniyai ayoyi ne muhkamai a Madina suka sauka suna cikin karshe-karshen abin da suka sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Alkur'ani ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah kar ku riƙi Yahudu da Nasara a matsayin waliyai abokanai masoya waɗanda za ku riƙa jibinta su ku riƙa jibinta musu al'amuran ku wallahi sashin su da uwan sashi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wata ayar ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku riƙi kafirai waɗanda ba su ba ba ku ba ba a cikin ku suke ba su zama muku ƙawaye waɗanda za ku riƙa raba gyaɗa ɗaya da su Kar ku yi haka su fa ba ta gazawa wajen shirya muku makirci sun bayyana ku a gare su a gare ku da baki abin da ke cikin zuciyarsu Allah kaɗai san abin da suka ɓoye. wannan ƙur'ani ne ba ake karantawa qur'ani ne wannan bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam yake saura irin al'ummatai na kafirci na duniya za su yi muku ca kamar yadda mayunwata kattai waɗanda suka sha yunwa ba su ci abinci ba suke wawato kan kwano idan an aje abinci manzan da zai mai faɗi wannan hadisi sahihi to idan ba haka ba ya za a yi a ce an zaɓi shugaba ta hanyar da shari'a ta yarda da ita amma kuma a ce an zo an saboda wasu wai ba su san shi 'yan wasu tsiraru da za ka iya kirga su sun ce ba su san shi sai sojoji su kwace mulki wannan adawa ce gaba ce a fili wannan iyayya ce a fili wannan kyashi ne ake ma musulunci a fili na biyu demokradiyyar da waɗannan mutanen suke faɗi cewa a zaɓi shugaba ta hanya adalci mutane su zaɓi shugaban da suke so ƙarya ne ƙarya ce kawai ƙirƙirar ƙarya ne kawai idan ba haka ba to ya za a cire shugaban da mutane suka zaɓe shi da kansu kuma aka shaida cewa zaɓe aka yi na adalci babu magomo ba wanda ya kai kara ai kotu kamar yadda ake a Najeriya a kai kara ma kotu bai yiwu ba saboda yadda a ya fito fili aka yi zaɓe kenan demokuraɗiyya ba tana nufin al'umma su zaɓi shugaban da suke so ba kenan abin da ake nufi da demokuraɗiyya a duniya a yau ɗan uwa mu fahimce ta mu fahimci demokuraɗiyya kada a sanya mana kura a sa mata fatar fiya. abin da ake nufi da demokuraɗiyya shine kowa ya zama kafir kowa ya watsi da addinin musulunci abin da ake nufi da demokradiyya shine mulkin kama karya kwace dukiyar al'umma bin soye-soyen zukata na kasashen turai wata shi ake cewa demokradiyya demokradiyya ke haka ke nuna darasi na uku yan uwa wannan na nuna mana matsayin da al'ummar musulmai suka shiga na hudu da rashin sanin ina za su tafi da aje koyarwarsu ta addini gefe guda da bin soye-soyen zukatansu da kuma bin soye-soyen zukatan abokanan gabansu ya za a yi a ce a kau da hukuma ne ikirari alal akalli ko da tana da kurakurai dan adam yana kubuta da kurakurai ne ai an ce za a kafa daular musulunci a yau ko an ce za a yi shari'ar musulunci ba ana nufin za a irin yadda manzo Allah ya yi ne. tak ba wanda zai iya haka amma kwatantawa ake neman ayi kuma duk lokacin da wani haske ya zo ma musulmai aka ce ga musulunci ya ɗaukaka mai imani yana jin daɗi a ce shugaban ƙasa da aya zai buɗe jawabinsa da a'udhu billahi minash shaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim akwai abin da yafi wannan farin ciki amma kuma sai a ce an kauda wannan shugaban da shi da hukumarsa amma wasu suna dariya wasu suna jin daɗi wasu suna farin ciki har wasu ƙasashe su ce za su taimaki ma sojojin kamar saudi arabia muna bakin ciki da abin da saudiya ta muna bakin ciki da abin da al-imaratul arabiyyatul muttahida suka yi bai kamata su haka ba kuma malamai da yawa sun musu nasiha ga mutanen da suke karance karance a cikin intanet ba daidai bane wannan kuskure saudiya yan adam suke shugabanta ta za su iya kuskure saboda haka daga cikin kurakuransu akwai wannan ba daidai bane babban zalunci shine a ce dan uwanka shine zai cuce ka shi ya fi zafi fiye da a ɗauko takobi a caka maka ya fi zafi sannan yan uwa wajibi ne mu fahimci wani kuskure da mutane suke ta yi in an ce jama'atul ikhwanul muslim muslimin sai wasu ce yan shi'a wannan zalunci ne bayan shi'a bane waɗannan mutanen al ikhwanul muslimin ba yan shi'a bane ba su da alaka da shi'a matsalar da aka samu lokacin da zazzaki ya zo ya fara da awarsa ta shi'anci sai ya danganta kansa ya sa kansa sunan daga baya da aka yi nisa sai ya janye yanzu ba da haka yake amfani ba so daga ba ruwan yan ikwan da yan shi'a yan ikwan ba yan shi'a ba yan uwa masu daraja darasi na hudu da ya waje ba mu koya a cikin wannan shine yau turawa su suke mulkin duniya da karfin takobi da karfin makami ba ƙarfin doka ba ba doka a duniya abin da ake da shi shine makani A sheikh nasir bin sulaiman al'um ɗaya daga cikin manya manyan malaman ƙasar Saudi Arabia a yau ya ce ya waje ga al'ummar Masar a keɓance sannan ga al'ummar duniya musulmai da larabawa su fahimci abin da ke faruwa fa a Masar yau yaƙi ne ake yi tsakanin masu kara musulunci da kuma masu kara turai su albaradi albaradai suna kara turawa ya za a yi musulunci a mata ya za a ce musulmai su masu kishin musulunci su suke a mata ya za a ce a bude constitution din masar da bismillahir rahmanir rahim ya kamata a buɗe shi ne da yadda ake aka bude na Najeriya we Nigerians su ma sai ya zama an ce we Egyptians ko nahnu al-misriyun sai a buɗe ba bismillah haka suke su sannan ya wajaba al'umma gabaki dai in ji wannan malamin su fahimci kuma su guji batarwar da kafafen yada labarai suke ma mutane ta hanyar juya abubuwan da suke na gaskiya a mai da su ƙarya ta hanyar cakuɗa gaskiya da karya, ta hanyar ƙirƙirar karya ma zalla da kuma canza abubuwan da suka faru a hakika ba tare da tsoro ba tare da jin kunya ba yace nasiha ta zuwa ga musulmai kenan su fahimci abin da ke faruwa a yau dan uwa irin wannan abun fa ya faru ba yau ya saba faru ba yau ya taba faruwa ba ya faru a Turkiyya. alif ɗari tara da ashirin da biyu Mustafa Kemal Atatürk ya zo ya da daular musulunci musulmai da ake da ad-daulatul Usmaniyya ta Turkiya wadda ta yi shekara ɗari takwas tana shugabanci Mustafa Kemal Atatürk ya zo ya juya ta sannan ya faru a Sudan sannan ya faru a Algeria ba da dadewa ba sannan ya faru a somaliya to gashi kuma ya zo ya a mata duk lokacin da masu kishin musulunci suka bi ka'idar da ake bi ta siyasar duniya a kafa jam'iyya ba abin da ake nema ba kenan a sa mata suna sunan ba karara ba za a fito da musulunci a ciki ba a yadda ba fa hizbul hurriyyati wal adala ina sunan musulunci a ciki hizbun nur duk jam'iyyu ne na musulunci a'a ba a yadda su zama su ne shugabannin duniya ba duk zaben da za a yi mai kyau abin da ke gaggata maka haka shine kwanan nan jiya jiya jiya jiya amerika ta ce za ta tura da jiragen yaki guda hudu ƙasar masa domin taimaka ma sojojin da suke juyin mulki sannan ka'ida amerika ta faɗa ta ce duk ƙasar da suke tallafa mawa da wani gudu da wata gudunmuwa idan sojoji suke juyin mulki to za ta daina ba da wannan gudunmuwa amma ba ta daina ba da ga masar har jiya obama bai gama yanke shawara da shi da yan majalisar sa ba kan su janye ko kan su janye saboda su hudar da duniya yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana kafirai fa ba za su bushe ba suna yaƙa'u har sai sun duk ba addini abinda suke bukata kowa ya zama ɗan iska kowa ya zama shaitani ya zama kafiri ba ma zai ya kirkanci ba ba wai ya yahudanci ya zama bai da addini mutum ya zama dabba kawai bai san abin da ke masa ciwon kai ba abin da suke bukata ce nan daga waɗannan darussa da yawa da ba mu kalle su mu fahimce su abin da ya faru ga dan uwanka to zai faru gare ka wata sannan malam abdullahi gwandu yana faɗi a cikin wani baitin sai yana cewa wal jaru yasma'u ma qad halla bil jar makwabci fa na jin abin da ya faru da makwabcinka misra wannan makwabtan mu ne yan afirka ne musulmai ne su ga abin da ya faru da su kafin su ga abin da ya faru da Sudan ga abin da ya faru da Somaliya, ga abin da ya faru da Turkiya so daga wajibin ne mu fahimci waɗannan abubuwan mu fahimce su mu fahimci abin da ke faruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara musulunci da musulmai Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka al'amarin musulunci da musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya walakantar da kafirci da kafirai Allah subhanahu wa ta'ala ya kodarta munafurci da kuma masu yin munafirci Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina Allahumma اجعلنا من أتقاء شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا واهد شيوخنا واستر نساءنا برحمتك يا ارحم الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجثنا غيثا هنيئا مريئا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بارك فينا وبارك علينا وبارك لنا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقتل الكفار والكافرين والمشركين والمشركات والمنافقات والمنافقين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخواننا المسلمين المعذبين في مصر اللهم انصرهم في الصومال اللهم انصرهم في السودان اللهم انصرهم في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح ائمتنا ولاة امورنا اللهم ول علينا برحمتك حيا خيارنا ولا تول علينا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون